Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillahir rahman rahim masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya abubuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokun daga nan kuma sai labarin duniya da dumi su sai kuma mu gabatar muku da shirin mu koma noma sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za kusance tare da mu domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu sai a giya zama domin a saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 20 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 4 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1269 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan rabi'u thani na shekara ta 173 aka haifi sayyid abdullah azim alhassani babban malamin addini sannan jikan manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah yin sa tsarkaka ta hanyar tsatsan imam hassan alaihi salam a birnin madina sayyid abdulazim al mutum ne mai tsoron allah wanda kuma ya sami amincewar imam jawad alaihi salam limami na goma daga cikin limamai na ahlul bait alaihi salam ya kuma rawaito hadisai daga wajensa da kuma limamai da suka zo bayansa a zamanin imam ali alhadi alaihi salam ya bukace shi da ya koma iran da zama wato a garin rai wanda yake kusa da birnin tehran domin karantar da mutane bisa tafarki irin na koyarwar manzon Allah da kuma ahlul bait nasa wanda kuma a nan ne ya rasu yanzu haka kuma sa yana a na narai inda kowace rana dubban masoya manzon Allah da ahlul bait suke ziyararsa masu ware ko san cewa shekaru 929 suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta 513 hijira kamariya aka haifi abubakar muhammad ambari babban malamin addini wanda aka fi saninsa da ibn ambari a birnin bagdaza na ƙasar iraki ibn ambari ya fara karatu tun yana matashi ya kuma yi zurfi a cikin ilimin nahau da adabin larabci da kuma hadisi hakanan kuma ya tarbiyyantar da ɗalibai da dama a makarantarsa waɗanda suka zama manyan malamai daga bisani sannan kuma ya wallafa littattafai masu tarin yawa daga cikin littafansa mafi shahara akwai littafin nan na manshurul fawa'id da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan nuwamban shekara ta 1920 mutanen ƙasar iraki ƙarƙashin shugabancin malaman addini suka samu nasara wajen fatattakar turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin haka dai bayan faduwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya turawan ingila da faransa sun yi wa tandarar ƙasashe waɗanda suke karkashin daular usmaniya tsakanin su inda turawan ingila suka mamaye ƙasar iraki amma malaman addini sun ba da fatawar jihadi domin korar turawa daga ƙasar sai dai kafin turawan su fice daga ƙasar iraki sai da aka gwabza yaƙi mai tsanani a tsakanin su da al'ummar ƙasar duk da kisan gilla da suka yi wa mutane da manyan makamansu amma mutanen ƙasar iraki ba su ja da baya ba saboda karfin gwiwa da suke samu daga manyan malaman addini na kasar daga birnin najab da karshe dai turawan ingila sun arce daga kasar iraki inda kasar ta samu cikakken 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madallah yanzu kuma sai a gya zama domin a ji labarin duniya da ni mushtaba adam zan karanto labarin duniya da farko ga kanunsu iran ta bayyana cewa zargin da amurka take yi mata ba su da wata kima a wurinta shugaban hukumar lafiya ta duniya ya kore zargin da gwamnatin habasha ta yi masa na taimakawa 'yan awarin yankin tigray karamin jakadan kasar faransa a maroko ya kashe kansa to da fatan za a gyara zama domin aji cikakkun labarun ɗaya ban ɗaya iran ta bayyana cewa zargin da amurka take yi mata ba su da wata kima a wurinta jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa hazim garib abadi ya faɗa a jiya alhamis a yin taron kwamitin alkalai na hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wanda aka yi ta hanyar bidiyo daga nesa cewa maganar da wakilin amurka a hukumar yayi abin dariya ne shi dai wakilin na amurka hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa na cewa wajibi ne a rika yi wa irin ɗin bincike da sanya idanu na koli wakilin na iran ɗin ya ce shin abin da amurkan take nufi shine a rika yi wa iran ɗin bincike kamar yadda ake mata ko kuwa take wato ko kuwa take dokokin ƙasa da kasa kamar yadda ta saba yi garib abadi ya kuma ce shugabannin hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da suka gabata da kuma na yanzu duk sun amince da gamsuwa da cewa ana yi wa irin ɗin bincike na koli amma idan har amurkan tana nufin akwai wani tsarin na daban sai ta gabatar da shi ga hukumar idan hukumar ta amince sai a yi aiki da shi wata ƙungiyar gwagwarmaya ta ƙasar iraki ta ce tsagaita wutar yaƙi tsakaninta da amurka ta zo ƙarshe ƙungiyar gwagwarmaya ta iraki mai suna sa'ibu ahlul haq ta bakin shugabanta sheikh qais haza ali ce ta sanar da kawo ƙarshen tsagaita wutar yaƙi bisa sharaɗin da 'yan gwagwarmaya suka kafa qais haza ali ya shaida wa tashar talabijin ɗin al'alam ta iran a wata hirar ta yi da shi cewa gwagwarmaya za ta ci gaba da kai hare-hare bisa la'akari da yanayin da ake ciki yanzu kazali ya kuma ce manufa ɗaya ce ta sa ƙungiyoyin gwagwarmaya suka ɗauki makami idan wannan manufar ta kau to za su ajiye makaman nasu shugaban ƙungiyar ta gwagwarmaya a ƙasar iraƙin ya ƙara da cewa tsarin mulkin ƙasar iraƙin bai bayar da dama ga sojojin ƙasashen waje su kafa sansanoni a cikin ƙasar ba sai idan majalisar dokoki ta amince har ila yau haza ali ya yi kira da a yi aiki da dokokin ƙasar iraki a kan laifukan da sojojin amurka suke tafkawa a cikin wannan ƙasa. To kuna tare da radio biyoci Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. shugaban hukumar lafiya ta ƙasa da ƙasa ya koda zargin da gwamnatin habasha ta yi masa na cewa yana taimakawa 'yan awarin yankin tigray shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus wanda ɗan asalin yankin ne na tigray a ƙasar habasha ya ƙaryata zargin da sojojin habashan suka yi masa na cewa yana taimakawa 'yan awaran a jiya alhamis ne dai habasha ta sanar da cewa sojojinta sun samu nasarori masu yawa a kan 'yan awaran na yankin tigray saboda sun karaci birnin makele da shine babban birnin yankin adhanom gaurasas ya rubuta a shafinsa na twitter cewa wasu rahotanni suna zargina da taimakawa wani gefe daya a yanayin da ake ciki da wannan ba gaskiya ba ne abinda kawai zan iya faɗa shine cewa ina tare da zaman lafiya shugaban hukumar lafiya ta duniya ya kara da cewa zuciyata ta kare matuƙa saboda abin da yake faruwa a ƙasata ta habasha don haka ina yin kira ga dukkanin ɓangarori da su yi aiki tare domin tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da kare lafiyar fararen hula ƙaramin jakadan ƙasar faransa a maroko ya kashe kansa an samu gawar ƙaramin jakadan na faransa donius faransuwa a jiya alhamis a cikin ɗakinsa a jikin igiya rati tana lilo kafafen watsa labarun ƙasar maroko sun ambaci cewa bayan abin da ya faru a garin danja da ke arewacin ƙasar jami'an tsaro sun shiga halin kwana. Ƙaramin jakadan na faransa ɗan shekaru 55 ya rataye kansa ne da igiya a cikin ɗakinsa a garin danja da nan ne karamin ofishin jakadancin na faransa yake gabanin kashe kan nasa dai faransuwa ya gabatar da takardar neman barin aiki saboda matsaloli na ƙashin kansa da ya ce yana fuskanta makonni kaɗan bayan na shi a kan mukamin nashi tuni dai faransa ta buɗe bincike domin gano musabbabin kashe kai da ƙaramin jakadar ta yi a cikin watan satumba na wannan shekarar ne dai aka naɗa donius faransuwa a matsayin karamin jakadan faransa a birnin tsanja da ke ƙasar ta Maroko, to ƙarshen labarin duniyar kenan. masu yanzu kuma sai ku gyara zama domin saurari shirin nan na mu koma noma. mu koma bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shirye dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo To da yake damunar bana ta zo ƙarshe za mu yi bitar yadda ta kasance ne a jihar Katsina. Za kuwa mu kasance ne a tare da Malam Musa ta Tasu wanda ba bako bane a cikin wannan shirin namu. Da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai gudana. lokacin damunar bana mun kasance tare da manoma daban-daban daga najeriya da jamhuriyar nijar maraƙa jin ci gaban da aka rika samu da kuma ƙorafe korafen da suka gabatar to yanzu alhamdulillahi damuna ta zo ƙarshe an yi girbi an kuma ci amfanin da ake ci a gonakin don haka za mu yi bita daga dangane da yadda ta kasance da kuma kwatanta ta da damunar ta gabace ta. za kuwa mu kasance ne tare da malam musa ta so kamar yadda muka ambata wanda ba bako ba ne a cikin wannan shirin namu inda muka tambaye shi ya yi mana bayani akan yadda damunar ta kasance bisa la'akari da cewa a bana an samu ɓullar cutar mashaƙo wato coronavirus ga abin da yake cewa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi damunar bana ta zo kuma ta tafi muna sa ran allah ta'ala mai kowa mai komi ya kai mu ta gaba lafiya ba abin da za mu ce sai dai mai godiya bisa shi al'amari na allah ta'ala yadda ya ubangiji ya yi mabawansu bayan da ya iya amma damuna bana kam ta zo ta tahi za mu ce amma ta babbaya da ƙura a bisa la'akarin misalin babban jarbawa da muka samu ta annoba ta mashako da ta kama ta shafi kowa da komai wanda hatta noman bata bar shi baya ba an samu damuwa sosai ta ɓangarori da dama to idan muka koma kan tambayar mu ta saukar ruwan sama da ban iska da aka samu da amfani da aka samu na wannan za mu ce akwai bambanci tsakanin damunar bana da ta bara saboda damunar bana ta zo cikin ruwan sama ya zo da yawa an yi ruwa kan abin da ke ruwa dama kamanni na karanta wata mujalla wanda masana masu bincike suka ce lallai damunar bana za ta zo makare za a yi ruwa da yawa za ta zo da ruwa da yawa amma kuma kwanukan ruwan ba za su yi yawa ba to kuma lallai ilalla haka akai. tuma da bayan da muka ji wannan bayani abokin hirar mu ya kuma yi mana karin bayani akan shawarwarin da aka bayar ga manoma bisa la'akari da yadda aka samu mamakon ruwan sama da kuma yadda ruwan ya gyara a wasu sassa. ke ba da shawarwarin mutum irin takin da zai amfani da shi irin ingantattun irin shuka da mutum zai amfani da shi na haka ruwan saman da aka samu na wannan shekarai gaskiya ya fi na shekaru baya kusan biyar da suka wuce saboda ruwan bana kam ya yi ɓanna mu kam wajenmu yankinmu kwancinmu gonakanmu allah ta'ala ya tsare mu ya kiyaye mu sai dai ruwa ya zo mana kamar yadda masanan nan suka yadda na faɗa baya a ruwa ya zo mana makare kuma ya tafi da wuri amma kuma an yi ruwa don kusan shuka baya ce amma kusan amfaninmu ya kai ba wanda bai kai ba sai abinda ba a rasa ba daidai gwargwado don haka maganar ruwan sama ka kwatanta shi ma da bara da bana gaskiya na bana ya na bara fiye da kima ma fiye ma da shekaru biyar da suka wuce don haka an samu amfanin gona wanda ya sa ingantaccen iri kam tabbas ya samu amma kuma ruwan nan kuma wani wanda bai samu ingantaccen iri ba mai ɓanna. ta rubanin da ya samu misali wani mai yi da wuri irin wanda ake ci muke ce dan arba'in to ya lalle ya lalace haka wanda ya shukar dawa wadda ana ruwa ga ta ta da kai to ita ma wata ta yi burtuntuna ta yi baki to amma dai kaman masu son ruwa irin masara shinkafa wanda duk ya sa ta a yankinmu kwancinmu gaskiya alhamdulillahi ya same ta to magana don haka wannan shine gaskiya bambancin na bana da ta bara to masu sauraro da haka za mu ɗinke bakin shirin namu saboda lokacin da aka ɗiba mana ya zo ƙarshe amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan Allah kai mu mona lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu Tuma yanzu kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe iraniyawa iraniyawa saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku to a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar iran mai suna hussein abdullahi ya gabatar da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waka daga bakin mai ita. خوبه وقتی که تو کنارم هستی به منو زندگی به این سه خوبمون دل بستی وقتی از خونه دور شدم وقتی ازم دوری تازه میفهمم چقدر سخت واسمون اینجوری مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه با تو بودن برای من قد زندگی نیست میارزه شبیه تو برام و نمیساز یه حس خوبی مثل خوشبختی بیانداز اینو از چشمام بخون قدر این لحظه رو بدون همیشه عاشقم بمون عاشقم بمون تمام وجودم احساس تو رو میفهمم فقط با تو به روزای سخت زندگی میخندم همیشه با نگاه تو پر از آرامشم خوبه که پیشمی و من با تو نفس میکشم عشقی شبیه تو برام دنیا نمیساز یه حس خوبی مثل خوشبختی یه بی انگاز اینو از چشمم بخون قدر این لحظه رو بدون همیشه عاشقم بمون عاشقم بمون تو اگه دا حسین عبداللهی از مورد دیگه باترمانه دفعه تا ما سواره سنانفانه کما سن نشادن تو کما تاکایت دسو kuma a nan zan jalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng نشه دیروز باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز امروز امروز امروز نشه دیروز باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز gama mai cin labarin duniya iran ta bayyana cewa zargin da amurka take yi mata ba su da wata kima a wurinta jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa hazim garib abadi ya faɗa a jiya alhamis a yin taron kwamitin alkalai na hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wanda aka yi ta hanyar bidiyo daga nesa cewa maganar da wakilin amurka a hukumar yayi abin dariya ne shi dai wakilin na amurka hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa bayyana cewa wajibi ne a riƙa yi wa irin ɗin bincike da sanya idanu na koli wakilin na iran ɗin ya ce shin abin da amurkan take nufi shine a riƙa yi wa iran ɗin bincike kamar yadda ake mata ko kuwa take dokokin ƙasa da ƙasa kamar yadda ta saba yi garib abadi ya kuma ce shugabannin hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da suka gabata da kuma na yanzu duk sun amince da gamsuwa da cewa ana yi wa irin ɗin bincike na koli amma idan har amurkan tana nufin akwai wani tsarin na daban sai ta gabatar da shi ga hukumar idan hukumar ta amince sai a yi aiki da shi wata ƙungiyar gwagwarmaya ta ƙasar iraki ta ce tsagaita wutar yaƙi tsakaninta da amurka ta zo ƙarshe ƙungiyar gwagwarmaya ta iraki mai suna Sa'ibu ahlul haq ta bakin shugabanta sheikh qais haza ali ce ta sanar da kawo ƙarshen tsagaita wutar yaƙi bisa sharaɗin da 'yan gwagwarmaya suka kafa qais haza ali ya shaida wa tashar talabijin ɗin al'alam ta iran a wata hirar ta yi da shi cewa gwagwarmaya za ta ci gaba da kai hare-hare bisa la'akari da yanayin da ake ciki yanzu Khazali ya kuma ce manufa ɗaya ce ta sa ƙungiyoyin gwagwarmaya suka ɗauki makami idan wannan manufar ta kau to za su ajiye makaman nasu to da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara daga farkonsa zuwa ƙarshensa amma kafin mai ban kwana da ko baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan allah ya kai mu mu ne lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh Música